kimanin wata shida ke nuna iya kokarin mu shawo kan wannan al'amari amma ci mun aika jami'an tsaro da dama amma abin mamaki duk wanda ya shiga cikin gidan nan a cikinsu babu wanda ya fito sannan mun ɗauko hayar mafarauta masu ji da kansu shiryayyu domin su shiga wannan gida su tattaro mana abin da suka gani su zo su gaya mana su ma babu labarinsu har yanzu kuma zancen nan da nake babu labarin nasu to shi yasa na ga dacewar in ƙara kirawo ku kashi na uku domin mu yi shawara mu san yadda za mu bullowa wannan gida domin ba za mu bar jama'ar pandora a cikin wannan masifa ba kuma ba ma jama'ar pandora kawai ba hatta almajiri in har ya shiga gidan nan da zumma bara to shi ma ya halaka kenan to abin tambaya a nan shine shin aljanu ne a cikin wannan gidan ne ko ko 'yan mafiya ne lalle ina buƙatar ansar da za ta gamsar da ni abin da yake kashe mutane a cikin wannan gida ranka shirya ne a shawara ta tunda allah ya sa wannan gida ya zama barazana ga al'umma me zai hana hukumar 'yan sanda su yi gangami don a je a rushe wannan gida kowa ma ya huta a ranka ya daɗe rushe wannan gidan zai fi zama haɗari akan barin shi domin idan aka rushe shi gurin zai zama matattarar 'yan iska ne idan kuma ana zargin aljanu ne a cikin gidan to fa za su iya tashi daga wannan gidan su koma wani gidan na kusa da nan ranka daɗe ni ina ganin a ta. ya kamata za mu tsananta bincike ne don mu gano menene musabbabin da idan mutum ya shiga gidan nan baya fitowa wannan ni ina ganin idan aka hakan zai fi mana alkhairi wannan shawara ta ka ita ya kamata mu dauka inspector umar yassa na baka awa 48 duk wani dalili ka binciko shi na yadda za a yi a shiga gidan nan 48 hours yes, sir. Assalamu alaikum. Allah ya tallaki mai gari. Ran kai dade. Shugaban samari? Ai ran kai dade. Na je gida ne. Sai aka ce baka nan ka zo gareji. Haka. Shi isa na zo ina dan dudduba sai na hango ka. Haka. To ran kai dade. Abin da yake faruwa kuwa a garin nan. Jama'a sun gaji da abin da yake faruwa a gidan nan. Ran kai dade. A san abin da za a yi. idan ba dalili mutum bai kamata ya ɗau doka a hannunsa ba gaskiya ne saboda haka in sun yi zanga-zanga a kan wannan gida na eh to akwai dalili amma fa kar a shige gona da iri gaskiya ne yalla bai yanzu suna can suna ai suna can sun hada guma, ran kai dade da tayoyi a tsakiyar ciki za su kunna ni dakatar da su abin da za mu yi daga nan kafin ma mu je gurin su na'am yalla bai mu zo mu zarce mu tafi caji office mu je mu samu DPO mu ba shi wannan labari shakka ba don kada mu yi nama ya da huromo ɗanye suna ganin kamar mu muka tura shi wannan haka yake kuma kai shugaban samari na'am ka rika jawa mutanen ka kunne wannan haka yake a rika yin hakuri gaskiya ne wannan gida mun san da shi kuma gwamnati tana yin bakin iyakacin ta yan sanda kenan gaskiya ne za ka ga abin da zai faru kwanan nan gaskiya ne ka je ka gaya musu ko kuma mu tafi da kai yanzu nan yalla na fa ba za mu tafi da motar ba ma tunda dai nan nan ne uh, uh, uh, um, charge office charge office mu tafi mu je mu ga DPO na zo in tafi to shikenan labai akwai sauran jama'a ma waɗanda su biyu ne za mu tafi da su shi ainihin abu na dina za mu tafi da su suna ina suna gun yanzu suna gun za mu tafi da su to shikenan labai